haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini dan na ji an ce kin koma wajen aiki wajen aiki zan je to me zai hana in rage miki hanya tunda kasuwa zan je a'a na gode ka bar shi da na fita zan samu a daidaita to kenan na bakka lafiya ina za ki je? Hajiya, kicin zan shiga in ɗauko abinci na. Na ina jin yunwa kuma ba a kawo mun ba cikin ɗakin. Shi ne na ce bari in fito in ɗauka. Wa ya dafa miki abincin da za ki je ki ci a kicin ɗin? Wa kika ajiye bawanki da zai dafa abinci ki gama baccin ki gama shigantakar ki tawo ki zo kicin za ki ci abinci to ba a ajiye ba. Baiwa ba ta dafa ba. Kin ji ko? Hajiya. Hajiya, ni ba zai yiwu ba. In zo cikin gidan nan ina dafa wa ƙattin nan abinci. Manya-manya da su a ce wai ni ce zan musu girki ina iya ƙarama. Ni wallahi ba zan iya ba. Su waye ƙattin? Ha, ga wani nan ba shi da aikin yi wai shi sai karatu. Wan mijinki ne ba. Shi ma ashe mijin naki ma shi ma ƙaton ne ko? Ko kuma ni ce ƙatuwar? da ba za a dafa abin da za mu zauna mu dinga miki girki kina ci ba za a kuma dafa abinci saboda mu ba Hajiya, mu kinga a gidanmu mamanmu ‘ya'ya mata biyu ta haifa. Ke kuma maza ne, ga su manya-manya. Hmm. To ni ya za a yi in zo ina musu girki? Hajiya shawara zan baki fa in kin yadda. Kawai abin da za a ɗauko mai aiki ta zo tana girki, amma ni wallahi ba zan iya girki a gidan nan ma in gaya miki gaskiya. Ai da mai girki ko? Nace gidanku da mai girki. Me amfanin aurenkin da aka yi aka kawo? ba an auro ki bane don ku dinga yin abincin kuna mazajen ku abinci suna ci ya me amfani ki da ba za ki yi wa mijinki girki ya ci ba to ai mu mata ne kuma zara tana yi mana a gida kuma ba mu ci da yawa ba mu kaɗan kaɗan mun ci amma nan gidan a ba wa zai ma iya girkin nan gidan ca ni ko a gidan mu ba na girki dan mai iya ba eh dama ai baki iya ba na ku zaki iya saboda wannan fitsarin taki da baki tsaya kika koya ba ai ba zaki iya ba ko ba haka bane ita ma maman naki da ta kyale ki bata koya miki ba ko kuma ta koya miki kin ji saboda yar uwarki dai mutuniyar kirki ce ita mutuniyar arziki tana biyayya sau da kafa amma ke kin fitsare kafafuwanki sai rashin kunya ko ai ba komai zan kira Haris din inda yake wallahi sai ya kawo min abinci ni za a bari da yunwa mm, ya kawo miki ya dauko miki kanti guda na abincin ya kawo ya dure miki a gida mara kunya tsararriya lallai haris ka ɗauko ruwan dafa kanka ko kuma ce na ɗauko maka ruwan dafa kanka kai ma wannan yarinyar sai ta masa tatatas wallahi dan na tabbata aka kai ta wurin cin abincin nan ba za ta ci abincin dubu ɗaya dubu biyu ba sai ta ci na dubu biyar ko goma kira ka danna maka zancen soyayya ba wani kalman soyayya zan gaya maka bayan an binni da yunwa a cikin gidan nan eh kaga babu wanda ya dafa abinci a cikin gidan nan ni kuma yunwa nake ji ka san bana iya juruwa fa ina ina jin yunwa fa yanzu kawai duk abin da kake yi ka bar shi ka siyo abinci ka kawo min to me kake so in gaya maka Haris na ce maka yunwa nake ji bana kuma iya jurin yunwa kowa ya san da wannan lamarin amma aka ƙi girki a wurin nan ka san ma muka yi da hajiya kuwa ba zan baka labari ba sai ka dawo zan baka labari ga za ka kawo min abincin koko ka same ni a gidanmu don yi wallahan ba abin abinci ba gidanmu zan je babata tana can na san yanzu ta girka sai in ci in yaso in zaka je ka same ni a can to kuma ba za ka iya ba ma ka bar ni a can kaga malam sai an jima ka kawo abincin Haris ɗin nan kuwa zai kawo abincin. Kunyar ya zai yi. Hello? Anti Zara? Eh kina ina ne? wallahi kin ga yunwa zai kashe ni an ta tsara ke kin san ba na iya juro an ban ci abinci ba wallahi yunwa nake da kin ga an ta tsara wallahi zan iya faduwa don wani jiri nake gani don Allah ki taimaka ki kawo min abincin nan in kuma ba haka ba wallahi zaki iya samun gawata a nan wurin ina gaya miki fa kuma wallahi in na mutu ku kuka kashe ni saboda yunwa ce nake ji na kuma gaya miki ko to shikenan sai kin yanzu ina jira ki Walaikun salam. Ba Jabir, ya ka baki ɗaya ka fito kaya kai ɗaiɗai da su ka watsa su kan katifa kuma a gaban ka ɗazu na gama gyara. Ban gane ba, ni da kayana? Ba zan aje sin da na ga dama ba, ɗaki na ne ba. in kin gyara fa kin gani haka na saba in fito da sun zaba abin da nake so kai jabir kai wai me haka ne ne ne kafan, kafan gama gyaran kaya yanzu me kake bukata me kake so ka dauka ga ka aya mutsa gaba su babu guga guga nake so ya zan iya saka waɗannan ba Dugo mun mendokter aku yaki. Chabi, chabi. Haɗuwar jini, haɗuwar jini, Baki da ba aikin bane? Ta nake kin tafi ai. Wallahi ban kai ga tafiya ba. Da yake sauri <clears throat> sauri nake yi. Ina son na yi sauri na tafi ofis da yake na makara. Wallahi na yi niyan har abincin rana ma a ce na dafa shi kafin na tafi amma wallahi ban ba Ga sha guga kuma ya sani ya ce masa guga. Sabir din? Wallahi. Kaya kuma? To shi kika guga shi kika tafi gurin aiki. Kinga. ki bari kawai ni yanzu idan na gama abin da nake yi zan dan dora dan ruwan shayi na da zan sha kar ki damu yanzu shi dai kar ki ce na hada ki da miji ne ba za san ki kama hanya ki tafi ki kanki makara ki je ki samu riga ɗaya kawai ki dan goge masa maza sai ki tafi ki kin ji ko kar ki damu eh ba wani abu ko kuma dai na an sama permission na in na je office din na dawo sai na zo na dora bai yi zafi haka sai ka ce dole ai ba wani abu dan ruwan shayin da zan ɗora zan ɗora abina ne in ma zan dan dafa abinci na zan dafa kake damu kin ji kake damu zan dan ɗora dan abin da zan ci ai ba wani abu bane ba yawwa au ina a shana take ai yana nan wajen aje yana ne duwa drawer uku to ina nan na aje shi to shikenan 嗯，嗯，我嘞，哎，怎么这么累心？怎么这么累心？我太累心了，所以我得要找自我得 ya zai gani in na ce na jira shi har sai ya tashi daga bacci san makara zuwa wajen aiki hajiya ta riga ta san inda zan tafi aiko ba sai na jira shi ya tashi ba na san idan ya farka za ta gaya masa ba damuwa gaskiya fashe ban na Allah ya kare min kai da tsare min kai da kake wannan baccin cikin natsuwa da kwanciyar hankali <laughs> Allah ya sa kai mafarki na ina son ka san Allah ya jarabce ni yanzu da son ka Allah ya kare ni kai sai na da na'am okay ashe ba ta shi ne sun yake kamar muryar sawari ne duk da haka dai sai na dawo na fakka lafiya bari maza in je na hijabi na na saka a tafi ofis wai me ke damun yaran nan ne ku ba ku san designer ba ku kwata kwata ba ku iya haɗa macin ba kina kallon jeans a jikina blue kuma kawai ki je ki tashi ki je ki je gogo mutane wannan me yanzu me zan yi da wannan riga yanzu wallahi ni na gaji na gaji da wannan sammakon da kake yi kullum kai baka da aiki sai sammakon kasuwa kana ganin sammakon da kake yi shi zai kawo maka customer ne kasuwa ce fa kasuwa fa kawai shukura kasuwa ai ko ta wuci kawai domin idan ba din kasuwar ba da ba ɗauko ki an bani ba haris me kake nufi kana nufin don kuɗin ka yasa aka ɗauke ni aka baka eh me kuɗin naka ma guda nawa ne abin da bai taka kara ya karya ba haris akwai fa masu arziki in ana maganan arziki fa kai naka wasa ne shine yanzu za a yi min wannan magana to amma dai kin san dai ba za a ɗauko ki haka kawai a kawo min ki kawai gidan nan ba kin ga ko kasuwa ta wuce kawai kenan ko Mun mm. dai a wuri na kawai ce a wajen kowa ma ai kasuwa ba kawai ba ce um, to idan dai haka ne to ko ni ma ina da korafi a kanki ni din ni har ina wani abin da za a yi korafi a kaina ne kwarai da gaske kina da shi sosai ma kuwa domin irin abubuwan nan na mata da ake magana irin mazaje su dinga magana akan matansu irin ne da suke da su da ƙoƙarin da suke da su da aikace-aikace na cikin gida ke ba kya yin wannan Baki san wannan ba kwata-kwata yanzu duba ma da yar uwarki da irin kokarin da yar uwarki take yi a cikin gidan nan ita ce nan ita ce nan aiki take yi a gidan nan kaza kaza mm, mm, ah, na gaya maka idan kana magana ka daina danganta ni da yar uwata ita daban ni daban kuma ni ban zo nan gidan don in rinka wannan wahalhalun ba ba zan iya ba kai ma ka sani don shi haka ka daina wai magana wai wani ni yar uwata kaza kaza in ba kana son ranka ya ɓace ba a ni ba ma wannan ba na ga glasses sun fito da wani sabon leshi kuma leshin ya haɗu yanzu ya za a yi in dai waɗannan ne sai kin gaji ma suka yanzu saurin ma da nake kenan yi kokarin fita kasuwa saboda kayan da aka kawo shi yasa nake kokarin fita ne yanzu ka san me za a yi bari in ɗan kinsa in ɗan yi abubuwan da zan yi sai in bi ka sai mu fita tare a'a ba zan tsaya wannan nuku-nukun na kin tsaya jiran ki har in je in bata lokaci ba yana da abin da zan je ni a kasuwa ba fa wani abin zan yi ba ni ba yanzu ka san ni da gaggawa yanzu nan zan yi in gama sai mu tafi a'a in kin gama za ki wuce kasuwar in kin shirya amma ni dai tafiya ta zan yi to kaga ba haka za a yi ba kuɗin fa ya za a yi kuɗi zai miki transfer ai faji ni ban yarda da transfer din nan ka san yadda network din nan yake to in ga alati yanzu nike so in ga alati sai na zo kasuwan ba ko shikenan shikenan sai na da wannan cin a dawo lafiya ko ko oh, a dawo lafiya shikenan Ya, ni To dama zan fita kasuwa ne shi yasa na ce bari in zo ai min addu'a a samu albarka in fita. To madalla, to Allah ya taimaka. A je lafiya da lafiya. Allah shi albarka kuma Allah sa abin da aka je nema Allah ya bada mai albarka. Amin. to ba wata babu wani abin da za a zo miki da shi komai yayi komai ba abin da babu to alhamdulillah to shikenan da lafiya amin Allah sa rajiya Asia Group of Companies. Ku zo ku saya don muna haƙurin riba karama. Muna barna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 siya zubishin da ni? Amma da kai abin da ya fi fushi ai shi zan yi da kai. Ka sa na je na yi sallama da 'yan uwa da abokan arziki akan zan je ƙasa mai tsarki in ziyarci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka zo ka banna a nan ko matattakalin jirgi ban gani ba. To kwantar da hankalinki yanzu na bar hannun 'yan jula-jula na kama tabbas <laughs> Ina kenan. Alhamdulillah Global Towers za a tsara muku tafiyar ku kowace ƙasa, umara da aikin haji. a lokacin da aka tsara babu ji kaka dawo kamar kuɗinka na hannunka sannan suna jigilar kaya daga Najeriya zuwa kasashen waje ko kuma daga ƙasar waje zuwa Najeriya ga 'yan kasuwa. Hamdala Global Towers na dab da shiga filin jirgin sama na Malam Aminu Kano, Number One Plaza kan titin Baban Gwari a birnin Kano Dabo ko kuma a sauran rassan mu da ke Najeriya a tuntuɓi wannan lambobi sifili takwas sifili takwas biyu sifili takwas ko kuwa ɗaya sifili hudu bakwai uku bakwai tara biyar hudu.